yanzu kai kuwa tunda ai ka san dai ba haka muka da kai ba ko dan Allah ka yi haƙuri abokina wallahi na biya ta wani waje ne na kai sako to amma shi kenan sai ka banni kuma ina ta jira visa billahi abokina wannan ba hoyala bace a gidan su bulluwa ta ce mana idan ba waila ba a garin nan waye zai zo na matan nan su daji a sai su kai ni ko wallahi sai na latsa ta wa za ka latsa ita bismillah amma ka san dai cewa a garin nan ba sa ganin kowa da gashi musamman ma wannan yarinya me sigari me sigari sigari? sigari za a bani. baka ni kuɗi za a hana ki kuɗi ne A, wannan matsala ka ce kai ba ni kuɗi in baka sigari ke ba a gidan subulluwa ba ce tambaya kake kuma ba sani ita ce ya kuma naga kina sayar da sigari a'a matsala ta ce ina ruwan kamala wannan kwalliya fa <laughs> dama ne kwalliya gaskiya ne masu magana sun yi magana barewa ba ta gudu dan ta yi rarrashi dakata fa malam ni nan da ka ganni nan bakin magana ce idan ka faɗo ɗaya ni dubu zan faɗo maka kiyaye ni bana so idan siyan sigara za ka yi ka siya idan ba za ka siya ba ka bani waje ko wuce kin gaje ki umma ta gaida Aisha umma ta gaida Aisha Allah sarki ashe dai ba manta da sunan kakus <laughs> kakattawa to sai aka yi kakattawa ne haka wallahi da ka taba ni da yau ka gane ka da wayo dan Allah ba ka da wayo. sunan kakata ta Aisha Aisha Aisha Aisha kana ji tana faɗar Aisha ta bar ni mai maganin ya hakuri ya Aisha Assalamu alaikum Wa alaikum assalam Imam dama na aika a kira ka ne gobe juma'a ina son ka sanar cewa kan na ƙara kuɗin haraji da gobe Allah kai gaskiya ne ranka daɗe ni ina ganin ba maganar ƙara haraji ya dace a fara yi ba a yanzu akwai mutanen da ya dace a daidaita mai sahu a garin nan saboda sun addabi mutane ana ji ana gani kuma an rasa yadda za a yi da su kamar suwa kenan a nan garin wato misali ranka daɗe kamar su ɓulli kaga yana yawo a garin nan yana ta sayar da magungunan gargajiya ba tare da ina da ilimin komai a kansu ba Haka hakan yana cutar da marasa lafiya maimakon a ce sun samu lafiya sannan kuma akwai huwaila yar gidan su bulliya tana yawo a garin nan gandan gandan da ita tana sayar da sigari maimakon ta fitar da mijin aure ga kuma haladu yalla bai dan gidan su billi yana so ya ɓata mana shigar mu ta al'ada mai mutunci ya kawo wata al'ada mara asali sannan ranka ne ga kuma kurma yar gidan su billi idan shahincin ya motsa sai ta tabin ɗan taure za ta kama saboda son haddasa fitina ya tashi hankali a garin na bai ka duba yadda iro dan gidan su bulwa yadda yake tsorata mutane da wa'azin ƙarya yana bara dan suna bayi sadaka gaja ta mijin su bulwa shi ma ya kashe zuciyarsa baya aikin fari bare na baɗi, sai dai tara mutane a garin nan ai ta caca yana kirkiran ƙarya yana danganta shi da addini ya kamata a ɗauki mataki akan haka ko ba haka bane Allah ya taimake ka haka ne kai daidai gaskiya ne ba shi kai ma ka san wasu ai na karasa ne domin ka san na san Allah ya taimake ka amma kuma ba wannan ne a gabana ba mataki kawai zan dauka shine akan wanda ya ki biyan kudin haraji sabo da na dora za a biya wannan haka yake fa idan mutum ba zai iya biyan kudin haraji da za a ƙara ba ya bar maka ƙauyenka gaskiya ne to amma ranka ya dade ga wuta ta doso mu maimakon a kashe ta sai kuma a bata ta mamaye mu liman maganar fa da ya laɓa ya gaya maka ba ba shawara ba ce umarni ya baka kawai ka sanar da mutane haku haka umarni nawa cikawa daga gare ka da haka zan kewaya ya kawai nan ga yadda ga yadda garin nan ke ciki gyara yara kin da kyau alhir yara Allah dan Allah in matata yarinya alkali na gaishe ki kai kuma in kale mahaukaci mata ta na gaishe ka kana yi kuka tashi kira Allah Allah dan Allah na kwata ɗari Allah Allah kau na kwata ɗari ɗarin nan za ta sai min alala guda bakwai Allah kaki mm. Allah mm. me ya faru ne har yanzu ba ka wannan to banda abuka ai ka san su bulluwa ufa ya zo girma ya cin mata saboda haka eh girma ya cin mata saboda haka me yasa baka san siki ne dai a a wane ne kaban shege tiya azabar kati kai wallahi tallahi ga wannan ga wannan wannan wannan wannan yar ta kamar mutuncin nan wallahi yanzu za ta zo ta matsa mutane ne da sana'a ta zaka ce ba ta mara mutunci mata ba ya saci katifata. Allah. A'a, salamu alaikum. Au, na tuna fa ba mama in ta sallama. Tunda ba za ku amsa ba ga gura ga su gabi. A ƙara gaba, ba za mu siya ba. Jitandara. kuɗina. To inda da akwai kyama tambaya? Ai tun da ke jin shiru babu. Jitan da rafa ba na son irin wannan abin fa. Kaga ka zauna da babana kuna caca kai zaton zan daga ma kafa wallahi ba ni da kyau ba ni da mutunci ba na son irin wannan abin fa. Waila kowa sanin baki da mutunci. Barewa ai ba ta gudu ba dan tayar rafi. Amma abin da nake so da ke ki dan kewaya mu ma gashi mun fito bakin sana'a. Abin da Allah ya kawo sai a baki. kai kokari ka baiwa yarinya kuɗinta sana'a take wallahi tallahi na rantse idan na je na dawo baka tana da mun kuɗi na ba na rantse da girman Allah zan ma rashin mutuncin da ba za ka gane da ko ni ce cewa ce ce na rantse da girman Allah ji tandara na ga ya ma ya hakuri zai nema miki kuɗin ki dan Allah ka dan Allah ka kokari ji tandara dan Allah ka kokari ka samu kuɗin ka ji an sha dabara je mu je mu je aha taka amma dai Allah wadaran wannan tafiya jatau jatau magana ta fi sabilillahi ta gaskiya ya kamata ka tsawatar wa wannan yar taka ya za a ce dan Allah yarinya ta fara wuce gona da iri kana ji kana gani zai kau yarinya tana mutane rashin to in ban da ma dai rashin hankali da rashin tunani yarinya dai kamar wannan muna zaune da mahaifinki muna muna sana'a hmm? amma yarinya ki zo ki tsaya tsayin daka akan mu ki ci mutuncin mu uba ba zai iya cewa komai ba ayo ma banda ma dai ita duniya da ta yi mana gwatsan kyanwa yaya za a ce yarinya sabbali sabbali yara irin waɗannan masu zubin kamar ka juya dan wake dan alala a gwangwani a ce ba su da mafaɗi kenan sai su ta abin da suka ga dama saboda Allah da Annabi kana gani kai ku dakata wai a cikin nan kaf a cikin mu nan kaf wannan kare ne babara ba eh durwa kai ji tandara da kake ta wannan babatu ina yaka take na'am ba sai da yaka ta cikin shege ta haife maka ba sannan ta kama ta ta kama hanya ta shiga ta shiga bariki mun san abin da ta kasa a bariki gara ni wannan gora ne da sigari gashi nan neman haƙin kan na kanta take ita ƴar taka yanzu mun san abin da take kasawa a bariki ne jatau an san me ta kasa ba daki ta kama ba kai ba ka san na ce ka san abin da ta kama daki ta kasa na sani na sani ka gaya mai ni ma na san abin da yarinya ta kasa gora gora ne da ta ba gashi nan kai ko ka daki ta ta kama ta kasa ka ta kasa bashi ko ko kai kai kai kai abin nan a wannan zamanin dan waye hana fulani zaman lafiya ah? sai namiji sai cikakken namiji danka ba ba sa ta shanu ke yi ba shekara nawa aka yanke masa a jarin na ce shekara nawa ba fulani suka hana sakat ba aka yanke mashi shekara goma babban danka namiji namiji shi ɗayan yana ina yanzu ba yana barki na daudu ba kai kai akwai bakin ciki a abin nan dafa abinci wajen namiji ba laifi ba ne ba za a zo ana cewa dana dan yana dafa abinci ya zama ɗan daudu ba wannan abincin kadai abincin kadai ke dafa a tsine mai ƙarya abincin kadai ke dafa a baka ganin yarinyar nan ne ah baka ganin ta na ce wai to to to ina ganin ta ya za yi mata magana ya ba za ka mata magana ba yanzu baka ganin abin ta janyo mana ba ka san kurma ba ce a gidan su bulliya to dan kurma ce ba ba ka an karanta ta ba wallahi tallahi da na ji ciwo wallahi da sai sai sun ga shi mutunci wallahi ah kai to an mata magana ta yaya za a yi ta ji sai kai mata alama sai kai mata alama da za ta ji daga da Allah ka daga mun kafan nan ka daga mun na kafan nan ce ah wai ni kogo na ya bugu ba ne yarinya buga mutu buga kogo na ya bugu anya buga Allah ma ya kiyaye buga kai buga Thank you. tầng đó mà ông mà bị đơn đâu nào đi đi không biết nữa, cho hanya wannan za ta yi mun daidai kuwa ban sani ba ni ba ka riga ka biya ni kuɗi na ba ka gwada gani mana in ba taimaka ba ka kawo a sake yaga a dinke ka biya ni shi ne. wannan ai zalunci ne banda kuɗin da na baka na farko gadon gidan ko baka sani ba ne kai ba gidajen ina ne ya ana ƙoƙarin a wayar da ku ne kuna ƙoƙarin ku tura kanku cikin dau wannan riga irin ta ake yayi abu mata a ɗinka musu riga ta fitar da su a dame musu jikinsu maza a dinka musu riga ta fitar da su ta dame musu jikinsu ya ina kokarin fitar da kai fili kana kokarin kamar riga kai dubu ne so kake din kama irin riga ta bunji mai ni kadai daga irin takalma kuma ban so ne ku kai ni to ni sai dai ka gyara mu me eh assalamu alaikum wannan ai wulakanci ta ya zan iya sama wannan ta ya zan iya sama wannan wannan kai ta kai yi ma yawa a rage amma ko na ce ya min yawa ta yaya za a yi ko makaho ne ya shafa ni ya shafa wannan wannan ya san ba daidai yake ne ba to ai ni na yi maka abin ne da na ganin maje gaba saboda yanzu wandan da ake yi kenan sunansa fensir fensir kenan abin fensir ka gani a jikina a'a fensir ka gani a jikina ko ban ga fensir a jikinka ba ai ne maka abin da mutane suke yayi za ka gyara ko ba za ka gyara kai wai kai kullun sai kai ta magana binni binni kullun kana zaune a ƙauye ba inda kake zuwa kullun sai ƙarar binni kai kai na fi karfin ka kira na kuɗi a duniya ba inda ban kewaya ba yawon da ne baka isa kai shi wallahi duk gidan mahaifina a duk arewa shine mutumin da ya fara zuwa indiya su ne awo kai yanzu ko sunan mahaifin naka ma baka karawa mahaifinka ne ko mahaifina na kin kara ko sunansa ne na gaskiya na ce su ne anan ka jira ni da Allah ya muke ciki da kai wai me kake so maka ne barbushi wai baka ji abin da na faɗa ma kana suka dinka mun wanda to kai kurma ne ko kai kurma ne na ce maka fensir ne ko so kake goya ka amma ba dalla kurma ne ko ni makaho ne ko ya makaho ya lalaba cikina ya lalaba wannan wanda ya san ba daidai yake da cikina ba kawai dai kai baka so ka waye ne amma ka fenti da zaka ringa kewaya gari yan mata suna ganin ka suna jin cewa sun ga saurayi ni tsatse ka zauna kana mun masifa to kawo kawo wani kudin a yaga a gyara maka shine in kana so in ba da wani kudin a sake rinka mun eh. kudin da na bayar na farko ba ni kuma aikin da ne ba kamun aikin da nake so kai ni fa baka ina gwadin kamun to shikenan ina zuwa ni ba za ka bude min ido barin ƙara gwada kai ba wani mutum da ya sai bude ni ba na jin tsoron kowa wallahi duk girman mutum faɗa zan yi ba abin da ya <laughs> <laughs> dan Allah ka yi dan Allah ya za ka gyara ko ba za ka gyara ba za ka gyara ko ba za ka gyara ba zan dauke kan dauki kan ba ni kan ba ni kan ba ni kan ni ma sai gyara ba ni kan sai gyara zan gyara ba ni kan ba ni kan wannan kiki ba ni kan zan kara kan kara rikitan za ka wallahi zan za ka yi wallahi zan a kula mun da keke na a kula mun da keke na na hawa Allah gafarta malam. Allah ya taimake ka. Na so na aika a kira mun kai to sai kuma gashi Allah ya sa na biyo ta nan. Dan kai dai da ka aika ina na zo da gaggawa kuwa. Ah, Allah gafarta malam. Da fatan ka san adadin almajirin da kake karantarwa. Ranka ya dai na san adadin almajirai na. Sakamakon kayan masarufi da yake haihawa tattalin arziki ya yi ƙar gwamnati ta ga yaya za ta yi ta fito da sabon tsari yadda za ta samu kuɗin shiga to duk almajirin da ke ƙarƙashin ka ina buƙatar ka gaggauta sanar da ma'aifinsa zai fara biya wa ɗalibansa haraji a nan makarantar haraji ƙwarai kuwa haraji turan kai da ni na ga mu karantarwa muke wannan bata shafe mu ba kaga alaga bata malam kowane ɗalibi naka sai ya biya kuɗin gundumar da kwanan da yake yi a cikin gunduma ko garinsu ne ai gani na yi duk gundumomin ƙasan nan da garuruwan da suke ƙasan nan akwai malamai da almajirai da ake karantar da su amma ba sa biyan haraji da ka ta'ara ma za ka ja da faɗan mai gari ne ni shawara nake bayarwa ba masu alaga ta malam mm. umarni aka baka ba shawara ake son shawara ka ake so alaga ta malam Allah ya taimaki mai anan garin dan sarauta ne kuma gado ne ba ta kahai ba daga yau sai yau kar ka kara ina faɗa kana faɗa ba na magana biyu anan garin gaskiya ne Jara tara yau tara tara tara Karatun shi marka Allah ya sa ka fara ni sai kin yi hakuri kuma kin yi juriya haka ciwo ike yanzu za ki ji duk duniya ba kamar wanda aka tsana shi ki to amma Allah na jarabta bayansa ta kowace hanya abin da nake so shine abin da kika ji ina gaya waɗanda suka kawo yan uwansu in sun samu wannan larura ta yau ya zo kanki sai kin yi hakuri kuma kin zauna guri ɗaya idan kika ce za ki ringa wasa da kafan nan to za ki shekara azumi ko kuma ƙarshe za ki zama gurguwa kin ga ba za su haka ba sannan abu na biyu da nake so ki rike shi ne wannan ta ce bai zame miki lasisin zama ba za ki ibada ba idan lokacin yin sallah ya yi ya zama dole ki sa a ɗaura miki alwala kina daga wannan lokacin ki kalli alkibla ki ibada ki amma kar ki ce wannan ciwo ya zama lasisin ba za ki ibada ba shi kansa ciwon ibada ne kin fahimta ko Allah ya sa ka fara ne Allah ya baki lafiya bari in alwala tun da lokaci yayi sai a zo a ɗora miki alwala ko bismillah sallu ki kawo murfin abin nan randa da Allah ki shiru da Allah matan biki suka lebo ya lebo yana hadiyar yau sai da suko ba da tijo kwalle da kwalle yau shi kenan wallahi wallahi wallahi duba gani sha shida ban gane idan na taba yi kan jasta ce kulkoti kai babu kulkoti ina a hankali na haka za ku hankali da wanda ku tuttirai da wanda ku tuttirai kai kaga daga gingin da wanda ku tuttirai na tsaya tsaya saurara saurara a daji muke wallahi ai nan daji ne bakin rai bakin fama wallahi sai ka ban kuɗi na shi ne kake mu wannan ihu ai ba kaga barin ga to shi kuɗin ka ko gaba da ku tattarai sake ni sake ni zuciya ta tana wani shi bulko sake shi sake ni zuciya ta tana wani shi aba an tuba Allah tuba abu da shi dai dai coke dai an tsaye da Allah ya sake ka ko oh, wallahi kwandala ba zan baka ba what jitan ina zuwa dan Allah kai wai gaba bulko ne bai zaka je maka ne jitan da samu dan wani abin ka bashi mu zauna mu ci gaba da lalakati na lura so ike ya bata al'amarin nan jatau mm. na akan wannan abin ba zan bada ko kwandala ba dole in coge in nemi kuɗi kai ka sani in huwaila ta zo na za ta zo karɓar kuɗinta in ba ta samu kuɗin nan ba ni ka san rigar mutunci za ta ya karɓi sigarin ta da goro kai ba ubanta bane kai mata magana da ta daga masa kafa idan ni ubanta ne sai a toshe mata hakkinta ayo kuma ya wannan abin ta sayar ba ya kuke nema ne ku rikirkita ne ne ne ne kai ah! kamar ya karkice a ah, to ya mun baka da gaskiya ne wallahi ah, burkodi wallahi zan muku gangi wallahi zan sa muku gangi zan sa muku gangi kaga burkodi burkodi bari in eh? ga muku na burkodi na rantsi da Allah <laughs> jatau eh jatau wallahi akan kana sha'awar kama mun wuya eh. Eh, zan hau katan duro a in samu katan biredi in ci kai wallahi in kokko ka ko alalakan ni kuma billahi allazi la ilaha illa huwa katuwar bishiya zan samu hau da gwangwanayen alada guda ashirin an dinga zazzage su subul subul subul suna zuba yana gama cinye sun ci kaniyar kawai kun san allah eh, eh. hankalinku alƙalinku a yanzu ko bokiti kar ku saki ku da kai ma irin tsohon mai gari ne ba za ka yadda ba amma ya za a yi kai da garinka a ce wai mutane su dinga baka kuɗi kaɗan zai biya barin ka shi daɗe kai ka kore shi kawai ya bambaka kasa ƙasa ka kawai gaskiya ne eh. wanda ba zai biya bayar ba garin eh. kan waja ranar lahira wa nake ji kamar na ni ce na wata sabon gani wai ladiyo ya suka ne ne kwanan na nan to amma ladiyo an riga dai an riga an saba kuma dai sai shiru ba magana ba wani abun nan hmm? ah, me yake faruwa ne nana a alhaji kwana biyu kin guje ni ba wani abu an riga an saba dai kuma me yake faruwa ne ne ba komai a'a ki daina cewa ba komai lalle akwai wani abu da yake faruwa a can ƙasa da ya dace ki gaya mu me yake faruwa ne mm. dama dai gani ne kamar an fara gane mu ban gane an fara gane mu ba su waye suka fara gane mu dama ran nan ne eh. ran nan ne Lafiya lau. Zo zo mana. A ina za ki je ne? Dama zan shiga nan cikin gida ne ina ni kuka. Dama ina so in tambaye ki wata magana. Shin me tsakaninki da Ira Makaho? Ba komai mana. Ba gaskiya kike gaya mun ba. ba wai ina son na binciken abin da yake tsakaninku da shi ba a'a shine domin in baki shawara kin ga ke ya ce wacce na sani musulma kuma wanda ake ganin iyayenki da mutunci a garin nan saboda ka ki kiyaye hulɗa da shi abin da ya sa na gaya miki haka shine kin ga shi lokacin auren su ya wuce bai yi ba ke kuma a yanzu ya kamata a ce kin fitar da miji kin yi aure abin da ya sa na gaya miki haka shine idan wani abu ya faru wanda ba fatansa ake ba to ke za ki fi jin kunya saboda haka ki kiyaye kin ji ko? inna lillahi wa inna ilaihi to in banda abin kiladiyo da ba sai ki zo ki gaya min abin da yake faruwa ba mu canja sabon takuni da ke a haɓaratu ani da ma tsoro na ji kar a gane mu a a a a haba ai baki san kwalwata ba ne bar gani na makaho da sai mu canja takun da duk duniya ba wanda ya sai ya gane me muke me muke yi a <laughs> yanzu abin da za a yi ladiyo kin sa wanda za a yi a'a sai ka faɗa yanzu na ce ladiyo ai kin san baba ta sakulluwa ko kin san sakulluwa dai ba gani take ba idan aka ce babu gilashin nan sakulluwa ba ta gani kwata-kwata kuma da daddare kin sani ajiye shi take yi to abin da za a yi idan dare ya yi ki dinga saɗaɗowa kina tahowa gida kurum yaya kai gida kuma Ya za mu yi da wannan masifaffiyar kanwar taka? Wai huwaila? Eh mana, duk garin nan kowa ya riga ya san masifaffiya ce. Haba Ladiyo. Wannan yarinyar da mai ya ce wajen kudi wannan wajen kudi kan yarinyar nan waye bai santa da nacin kudi ba, inda yake san jimina haka take. in dai zan ba wa mm, waila kudi to ina tabbatar miki da kanta za ta dinga share miki hanya tana kaminki har gida ki zo kawai to in dai ka san babu matsala to shikenan a ai ina biyo karkin dinga wani zancen mm, akan kuɗi ita ta mai ya taɓa da ita But! a ana san babu matsala to shikenan a babu ladiyo ladiyo kenan ai ladiyo karki ji komai in mm. dai kin yadda ana cewa da almuru ta yi ke kafa ta fara daukewa sadado wuf ta faɗo cikin gida rike su an gode a to yanzu ladidi ban da tsiyaki kwana biyu da baki ji tsiran mudi ba ya cika ji dole in ji rashin daɗi mana tunda ka saba siyo min a to dawowa ai a dai daure a taimaka min na sabo miki sarƙan nan fa da kika ce in sabo miki fa kai dai ka yi haƙuri ba na son asirin mai tunu ka san halin shi fa baya da yafiya da wannan jayayyar fa da muke yi fa da tuni komai fa ya tafi daidai ni dai na gaya maka ka yi hankuri har wani lokaci ce ba baji take ba kya ha ta za kona ni. Abinci? Ina wajen kuna? Gashi. Nan? Gashi nan ko kwata? Wannan kurma, wannan kurma. Kurman gidan su bulluwa ce ko? Kurman gidan su bulluwa ce ko? Ta kona ka? Kai, kai, kai, kai. Kurman gidan su bulluwa ce ta kona ko? Ai ne, kurman gidan su bulluwa. Kai ma <laughs> ina abincin to yawwa shine nan eh. a'a to dai Allah ya sa ba nama a ciki akwai ina har guda biyu ma hmm? ya kuma kake ji kuma ke na fagaye majimuwa kai ba nuna mu a can ni ban yarda ba ni gida ni ba ni abun zama da bayan kasa wallahi zan cije ka ba Allah zan cije ka Kare ya ga wannan ka.